Wani abin dubawa a wannan shine cewa babu gwamnatin da ta taɓa naɗa ministoci masu yawa a ƙasar tun bayan dawowar mulkin dimokuraɗiyya. Idan an bi tarihi a wannan jamhuriya ta hudu da ta fara a shekara 1999 an samu shugaba Olusegun Obasanjo ya naɗa ministoci 27 tsakanin mulkinsa na farko daga 1999 zuwa 2003 wanda ya kai adadinsu zuwa 30 a wa'adinsa na biyu daga shekara 2003 uku zuwa dubu biyu da bakwai. A shekara dubu biyu da bakwai zuwa dubu biyu da goma, marigayi Umaru Musa Eraduwa ya kai adadin talatin da tara, amma bayan rasuwarsa sai shugaba Goodluck Jonathan ya rage yawansu zuwa talatin da uku. Kundin tsarin mulki ya tanadi cewa za a naɗa ministoci talatin da shida ne idan an haɗa da babban birnin tarayya kuma sai a naɗa talatin da bakwai. Sanata Rufa'i Sani Hanga ya ce majalisa za ta yi zama na musamman akan ministocin. Ko lokacin ma da ake minista of state da minista na sosai. Yanzu kuma sun ce da ba za su yi minista of state ba. To ban sani ba kowa su canja su yi minista of state ne. duk minista za a musu minista of state in ba haka ba kan minista guda arba'in da 48 a sun yawa. Mu dai mun tantance. amma tantance wannan ba wanda muka yanke hukuncin ya zama a sai mun zauna a ɗan litinin sai mu zo mu zama eh, tabbatar da su ko rashin tabbatar da su. Amma ga shugaban ƙungiyar ceto APC wato Rescue APC Northwest Group a Turanci Muktar Ɗahiru Gora ya ce ƙungiyar tana murna da yadda jam'iyyar APC ta samu gata. Farko da muna godiya ku da yadda APC ta samu gata a Northwest a wannan tsakani shugaban jam'iyya yana Northwest, Deputy senator President yana Northwest, Speaker na ƙasa yana northwest ga chairman appropriation mana northwest kuma ga ministoci guda biyu a katsina da jihar kano kuma har da mata ya kuka ji da aka ba ɗaya cikin matasan kano mace maryam sheti kuma a ce yau da ya kamata ta zo a tantance ta sai ga takarda daga fadar shugaban kasa cewa an sauya sunanta da sunan wata wadda ta taɓa kwamishiniyar ilimi mai zurfi a jihar kano a ƙarƙashin shi sabon shugaban jam'iyyar apc na yanzu abdullahi ganduje ya kuka kuka ji to gaskiya abu ne guda biyu na farko dai dukkanin wanda Allah ya ba rabo mulki na Allah ne shike ba ga wanda ya so a lokacin da ya so ba mu ji daɗi ba amma dai muna godiya kuma da aka sake kawo mace daga gurin aka kara maida ta to sai dai ga kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris miqati ya koka ne kan yadda aka samu ministoci har 48 ba ma za mu iya tsayawa kamar yadda ƙasa ko tsarin mulkin kasan ya kayyade ba cewa ministoci su kada su wuce 36 ko kuma kowace jiha ta samu wakilci a majalisar ministocin nan a ce za a 48 a gaskiya hankali ba zai dauka ba bai kamata a ce a wannan karni maimakon mu rage kudaden tukun da muke amfani da shi wajen tafiyar da mulki a ce wai karawa ake sannan kasar da muke fama na yaya za mu yi bashi ya yi mana katutu abin yana ɗaure mana kai. Bincike da muryar Amurka ta yi na nuni da cewa idan aka naɗa ministoci arba'in 48 ɗin nan ƙasa za ta iya kashe naira biliyan uku da ɗigo uku kan ministocin a cikin shekara hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.